Allah ya mai da su arkal umami wa alamiha su suka fi kowa ɗaukaka suka fi kowa ilimi suka fi kowa ƙarfi to yaya haka ba za ta faru ba alhali daman kwata-kwata Allah ya saukar da wannan alƙur'ani ne saboda ya shiryar da ɗan adam innama unzila alƙur'anu li hidayatil bashariya an saukar da alƙur'ani ne kwata-kwata dan ya shiryar da ɗan adam to sai dan adam Yaki ya karɓi shiryar a wajen alkur'ani yake karɓa a wajen wasu to ya zai ji daɗi ba zai ji daɗi ba wacce al'umma ta samu ɗaukaka ta samu ci gaba da ta yi aiki da alkur'ani kuma ƙur'ani ya tsara mata rayuwa babu wani littafi da yake tsara wa ɗan adam rayuwarsa mai daɗi irin alkur'ani malamai suka ce fa kitabun ja'a asasan lil insan ai shi daman asali Allah ya kawo alkur'ani ya saukar da alkur'ani ne don saboda rayuwar dan adam ta inganta to sai muka wayi gari mun kaurace masa manufar qur'ani shine islahul bashariya gyara dan adam da shugabanni da talakawa da mazanmu da matanmu alqur'ani shine littafin da yi bayanin halin dan adam gaba daya fihi wasu ahwalu an-nafs al-insaniyya alqur'ani shine yayi bayanin hanyoyin da dan adam yake bi ya kauce ya lalace da rashin lafiya na zuciyar dan adam alqur'ani shine yayi bayanin hanyoyin tarbiyyantar da mutum alƙur'ani shine ya yi bayanin warakar ciwuka da ke damun ɗan adam duk wata damuwa duk wani abu da ɗan adam yake so to akwai shi a cikin alƙur'ani in dai mutum musulmi ne ya yi imani in bai sani ba ya tambayi wanda suka sani ƙur'ani shine fitila a rayuwar musulmi ina magana ne da musulmi wanda suka yi imani da allah da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kafiri zai iya cewa ba haka ka faɗa ba ƙarya ne bai yadda ba saboda ai shi da mun bai imani da alƙur'anin ba amma kai musulmi min sallah da kai nake magana fitila ce duk wanda ya sa ƙur'ani a gaba to ya sa babbar fitila kuma shine masdari magangara na haya na rayuwar ɗan adam duk wani alheri da ake so a samu shine al-aslu fi tahqiq al-khair lil bashariyah kuma ƙur'ani a nan ne ake gyara ɗabi'a da sulukin ɗan adam da ƙur'ani ne al'umma take ginuwa shine ahad wasa'il bina'il umma tarihi kuma ya tabbatar mana haka ga duk al'ummar da suka rayu da alƙur'ani Allah ya ba su girma waɗanda ba su ƙaurace alƙur'ani ba waɗanda ba su yi hukunci da wani alƙur'ani a rayuwarsu ba duk al'ummar da ta zama ta yi riko da alkur'ani tana hukunci da alkur'ani tana aiki da alkur'ani to za ta yi rayuwa mai ƙarfi kuma za ta yi rayuwa cikin izza amma in kun kauce alkur'ani to sai Allah ya sallada wasu a kanku su yi ta tozarta ku su yi ta wulakanta ku su yi ta jan ku a ƙasa ku yi kuka kuma ba za su ci kukan ba kuma Allah da za ku kai wa kuka ku ce ya taimake ku kuma ba zai taimake ku ba saboda ba ku yi aiki da abin da ya ce ku yi ba da haka da mun gane mu yi imani da Allah walau sadaqullah lakana khairan lahum Allah ya ce da sun gaskata Allah to da ya fi alheri a gare su duk al'ummar da ta yi sakaci ta ci baya wajen ɗabbaka Alqur'ani da karanta Alqur'ani da aiki da Alqur'ani. sallallahu alaiha aduwaha malamai suka ce wallahi sai Allah ya ɗora abokin gabanta ya danne ta gashi na yadda muke rayuwa ba sai an yi fassara ba mun sani yau a ƙasa muke ana tattake mu ana murkushe mu ana danne mu muna neman haƙƙi amma ba mu san ta ina za mu nemi haƙƙin da ya dace ba maƙiyanmu sun hana mu mu yadda da addini suka sa mu faɗa da addini sai suka sa mu mu nemi haƙƙin namu ta wani wuri ba ta hanyar addini ba to yaya za mu yi mu samu waraka mu fa muna sallah muna azumi ba an ce mana in wani abu ya zo ya dame mu koma ga alkur'ani ba in mun yi saɓani akan wani abu mu koma ga alkur'ani ba yanzu ƙur'ani ba zai warware mana matsalar mu ba ba mu yadda ba to yanzu bature shi ne zai warware mana matsalar mu maƙiyinmu shi ne zai warware mana matsalolinmu da damuwanmu to su abokanan gaba sun gane cewa in mun yi riko da alkur'ani mun fi karfin su kuma za mu yi rayuwa mai inganci mai daɗi kuma sun fahimta duk lokacin da suka sa mana wani abu muka yi imani da shi muke bin sa muka rike shi ba alkur'ani ba to a lokacin za su samu damar raba kanmu a lokacin za su samu damar illata mu a lokacin za su samu kaza mu ba su yarda su rayu ba sai da turawa duk abin da za su yi sai turawa sun gaya musu in kuɗi za su karɓa sai sun je gurin sun yi karamar murya su kafa musu dokoki su kafa musu dokoki da za su kuntatawa mabiyansu su karɓo su karɓi wannan kuɗin su zo kuma su kuntata mana kuma abin da suka karbo ɗin ya zama bai da amfani a wajenmu sannan kuma ba su isa su canja wannan alkawarin da suka karɓo shi a can ba kowa ya sani dama duk ƙasar da ta lazumta wa kanta zuwa tana ɗebo suka a wajen turawa to dole ta ci baya kuma dole a samu tsada na hauhawar farashi a cikinta wannan alkawari ne ku duba yadda suka mana furu na kama kafaru fata nuna sawa'a sun so ku kafirce kamar yadda su ma suka kafirce ku zama daya ka duba yadda qur'ani yake bayani waddu sun so takfuru na ku kafirce kama kafaru Fata nuna sawa'a ku zama iri ɗaya da su masu cin kare da alade masu rayuwa ta kafirci da tsiraici da kazanta sannan su zo su haɗa mu faɗa tsakaninmu suna kallon mu amma mu musulmi an gaya mana da inda za mu koma mu samu waraka shine mu rike Allah to amma yau rike Allah ya gagara har an wayi gari ma kana jin tsoro ka ce mutane su koma ga Allah yanzu in ka ce a koma ga Allah ma wani sai ya zage ka jiya an ce wani wani ce wani yi addu'a addu'a yi addu'a wani yayi ko ce addu'ar me haka ya ce ba za a yi wata addu'a ba wace addu'a za a yi lalacewar mu ta kai ga muna ganin mun shiga masifa addu'a ma ba za mu yi ba to in ko ba mu yi addu'a ba to sai mu zuba mu gani ko akwai abin da zai ce mu ba addu'a ba haka dai rayuwar ta mu take qur'anin nan dai shine ko musulmi ya yadda ko bai yadda ba dai Allah zai kawo wanda za su yadda da shi makiya Allah malam suna fada da alqur'anin nan saboda sun fi mu wani lokacin fahimtar haƙiƙanin roman alqur'anin daka tunda makiya ne gare mu ba sa son mu daka sai sun bi hanyar da za su hana mu gane qur'anin da ake da qur'anin don su hana mu zaman lafiya ga misali abinda makiya Allah suke ta faɗa akan alqur'ani wani kafiri shugaban Birtaniya ne a shekarun baya can da suka gabata ana ce da shi Jalladu Stone da larabci haka suke faɗan shi yace ma dama hadal Qur'an maujudan matukar wannan fa kafiri ne yace yana faɗa wa duniya yana faɗa wa turawa matukar wannan ƙur'ani yana nan falan tastati a Urubba tsarata ala sharqi al-islami turawa ba su isa su yi nasara su yi sai tsara su samu iko akan musulmi ba in dai kun su suna karanta ƙur'ani in dai kun su sun fahimci ƙur'ani in dai kun su da 'ya'yansu suna haddace ƙur'ani suna aiki da ƙur'ani wallahi ba ku isa ku yi nasara a kansu ba wala an takuna hiya bi nafsiha bi aman Ya ce kuma kuma ba za ku zauna lafiya ku samu biyan bukatar ku tun da kun bar ya yi nisa musulmi sun yi karfi wajen karanta ƙur'ani ba Don haka duk hanyar da za su bi su kashe qur'ani su hana karatun qur'ani su mai da karatun qur'ani ya zama baya ya zama bai da kima ilimin qur'ani ya zama shine ba mai daraja ba wallahi sai sun yi kuma gashi nan sun ci nasara ba wani wanda yake burin yau dan sawayya ya haddace alqur'ani ya zama babban mutum a cikin mutane mutanen ma ba su mai da shi babban mutane nawa suka haddace qur'ani ma ana taka su tsakaninmu da Allah mu haddace alqur'ani a cikin wanda suka san Allah a cikin suka haddace qur'anin nan suna da daraja su ne talakawa su ne wanda ba su da aikin yi su ne ba su da albashi karatun qur'ani shine za ka yi shi baka da wani ofis na za ka yi ka a gwamnati sun gama tsarawa ga in yaro zai je ya haddace qur'ani ya rubuta qur'ani sau dubu ɗari ba da wani ofis a hukumance a gwamnatance da za a bashi a ce yau kayi abin kirki amma mutum zai iya zuwa koyo sharar titi ya kware akan sharar titi a rinka raka shi da jiniya ma muna ji muna gani mun kashe makarantun qur'ani da kanmu kuma mu da kanmu mun nuna wa 'ya'yanmu qur'anin bai da daraja bai da kima dan hankalinka tashi yake idan ɗanka bai iya karatun boko ko karatun zamani ba amma baka taba damuwa ba dan ɗanka bai je islamiyya ba ko bai iya bai haddace qur'ani ba yaran mu sun iya waƙoƙi sun iya waya sun iya duk yadda ake ba abin da yaran nan ba su iya yi ba suna da kwakwalwa suna da basira amma ba mu kai su inda za su haddace ƙur'ani da zai zamanto kariya a gare su a rayuwarsu ko da mu mutu muna cikin kabari ba sai in faɗi hanya ɗari da kafarai suke bi yau a duniya da za su hana mu karanta alƙur'ani su mai da shi bai da muhimmanci duk wani karatu mai daraja sun ba shi certificate sun ba shi matsala ai sun shi ɗaukaka amma ƙur'ani sun ba shi matsala karatun ƙur'ani bai da certificate abin da za a yi wa mai ƙur'ani shine a zo a yi taron sauka ƙur'ani a da ɗauki hoto a gayyato ma a gayyato sarki in ya samu zuwa in bai zo bai turo daga ci ko hakimi a zo a yi ɗauki hoto shikenan an gama yaro ya gama ba abin da zai in ya ci sa'a ya zama liman anguwarsu in ya ci sa'a wannan ita ce wannan al'ummar to abin da yake shiriyar mu mun watsar da shi an ba mu wani abin da yake na ƙarya kuma mun yadda mun yi aiki da shi ya za mu samu zaman lafiya da jin daɗi tsarin rayuwar mu ba shi bane tsarin mulkin mu ba shi bane a siyasar mu ba ma tuntuɓa alƙur'ani a kasuwancin mu a'a in ka zo kana magana ƙur'ani sai dai a ci zare maka ido a ganka a kalle ka gama a tashi a bar maka kayanka ba wanda zai aiki da shi wani ɗaya daga cikin masu yada kiristanci a duniya ana ce da shi waston kafiri ne ƙwararre ne wajen yada kiristanci ya ce wa inna wani da turanci ya faɗa aka fassara shi da larabci ya ce wa inna na narkubu sayirar ƙur'anin fil madaris islamiyya ya ce mu kiristoci muna bibiyan tafiyan ƙur'ani a cikin makarantun islamiyya ka ji fa kirista kafiri ɗan tafshir ɗan bushara ya ce muna bibiyar yadda musulmi suke karantar da ƙura'ani a cikin makarantunsu na islamiyya wannan makarantar islamiyya da yau muka kashe ta wannan makarantar islamiyya da ba ta da kima a wajenmu yau a garin nan na sha faɗa ina faɗa duk a cikin unguwanninmu ɗin nan za ga duk bayan magariba da isha'i tsakanin magariba isha'i tsakanin bayan isha'i zuwa karfe goma dare akwai makarantun dare birjit akwai na 'yan mata kaga sun cika layi akwai na yara kanana akwai na manya suna zuwa ɗaukan karatu yanzu duk an kaje su babu su da wahala kaga makarantar dare yaran mu yanzu masu tasowa ma duk ma basu san makarantar dare ba amma da duk mace musulma budurwa da yaro matashi ko kwalle ya je da yamma in magariba ta yi in dai ɗan kano ne sai kaga ya saka hula ko da baya sa hula zai tafi ina zai tafi islamiyya makarantar dare duk mun sani a cikin gadan ɗayan nan ba za su irgu ba wanda ma wannan sabuwar unguwa ce ballantana cikin gari kam suna ina makarantunmu na islamiyya makarantunmu na dare suna ina suna ina babu su sun kare saura 'yan makarantun islamiyya na zamani da ake yi su ma rashin albashi rashin biyan kudin makaranta ya kashe su iyaye su ta tura 'ya'yansu ba sa biyan kudi malaman islamiyya su ta zuwa ba a biya su ma sai wannan ya fita ya tafi kasuwa wannan ya samu aiki a local government ya daina zuwa wannan ya samu ya bude POS dinsa wannan duk sun gaurace matasa kowa ya ki zuwa ya karantar ku tambayi malamai masu kulawa da makarantun islamiyya duk saurayin da ya tashi yana samun sana'a tsallakewa zai saboda ba a biya ba a biya to duka wannan hanya ce na kashe karatuka ina jin tsoron daga nan zuwa shekara goma ashirin billahi azimu in ba al'umman nan ta yi da gaske ba sai kun rasa matasan da za su koya wa 'ya'yanku alkur'ani a makarantun islamiyya wallahi ya ce to muna bibiya ya ce wa fihi wa najidu fihi alhatsuru dahim mun gane akwai babban hadari da yake fuskantar mu in mun bar musulmi suna karanta qur'ani a makarantunsu na islamiyya yace damun babban damuwar mu alquran wa tarihul islam huma al-khatran allazani azimani alladhani takhshahuma tarihin musulunci din nan da ake karanta musulmi wane yayi kaza an yi kaza daula islamiyya ta yi kaza ta yi kaza kaga wannan yace in aka bari ana koya musulmi tarihin musulunci to babban hadari ne a gare mu yace kuma in aka bar musulmi ana koya musu alƙur'ani da 'ya'yansu suna koyan alkurani babban hadari ne gare mu bara mu cin nasara akan su ba don haka yanzu yakin karka ɗauka na bindiga ne da makami a'a yaƙi ne na intelligence yaƙi ghazul fikri yaƙin tunani ya za su wargaza tsarinku ya za su wargaza tunaninku ya za su sa ku faɗa da addininku a karan kanku da kanku yaya za su sa ku yi ta kashe kanku da kanku yaya za su sa ku yi ta ƙona dukiyarku da kanku da kanku suna zaune suna shan giya suna mana dariya in ba mu zama masu wayo ba yan uwana musulmi qur'ani yana da daraja shi kadai idan ka rike shi wallahi ya ishe ka abin alfahari kuma ya ishe ka rayuwa da za ka samu aljanna a cikin alqur'ani Allah ya ce mana duk harafi ɗaya idan mutum ya karanta shi yana da lada goma masana alqur'ani suka ce harafi harafi na alqur'ani akwai harafi dubu ɗari uku duk wanda ya karanta alkur'ani ya yi sauka yana da goma goma goma goma sau dubu ɗari uku za mu kawo hadisi akan haka wajen kusan miliyoyi za ka samu a sauka ɗaya to daman me yake shigar da mutum aljanna in su ya fi sa yawa to ashe ko karatun ƙur'ani kurin ka riƙe kana yi ka gyara alaƙa ka da Allah wannan wani lasisi ne da za ka samu cikin aljanna mutane suna bacci to amma ka san matsalar sun hana mu mu karanta Qur'anin sai suka shagaltar da mu da wasu abubuwa yanzu waya ta dinnan lokacin da take ci min a yi ne kallon waya kallon whatsapp kallon facebook kallon twitter kallon kallon kallon kallon sai ci min awa bakwai a yi ne amma wallahi ba lallai in iya ɗaukan awa ɗaya ko minti talatin ina karanta Qur'ani ba duk abin da zai dauki hankalinmu ya hana mu bauta Allah sun kware sun san shi saboda me sun karanta dan adam ba fa sai sun sa maka bindiga ba kaga wannan ladan ya ce ma bismillah kada in ka ce bismillahir rahmanir rahim kana da lada 190 shafi ɗaya na alkurani idan ka karanta shafi ɗaya kamar yanzu a ce wannan ayan nan ta suratul dain ayatul dain a cikin alkur'ani suratul baqara shafi ɗaya ce aya ɗaya kana da lada tana da harafi 552 da haka za ka samu lada kusan 5,520 shafi ɗaya in kullum za ka karanta ƙwar'ani shafi ɗaya kana tafiya da wannan ladan banda ladan sallan ka banda ladan azumin ka banda ladan ciyarwar ka banda kaza da sauransu manzon Allah ya gaya mana cewa duk harafi ɗaya na alƙur'ani a hadisin ibn mas'ud yana ɗauke da lada goma ya ce ba ina nufin alif lamim harafi ɗaya ba ne a'a alifin harafi ɗaya lada goma lamun harafi ɗaya lada goma mimun harafi ɗaya lada goma manzo Allah ya gaya mana ga wanda yake mahaddacin alƙur'ani wanda ya haddace ƙur'ani ko ya haddace wani bangare na alƙur'ani ko ya sa 'ya'yansa suka haddace alƙur'ani ranar kiyama za a ce da shi ikra karanta ka kara tafiya sama warattil kama kunta turattilu fid duniya malam qur'ani shine ibadar da bayan ka yi shi a nan duniya in ka iya shi a kiyama a aljanna ma Allah zai ce da karantawa duk ayar da ka karanta za a rinka lulluka ka sama sama sama sama sama sama a ce inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha matsayinka kuma a aljanna yin sama sama sama matsayi ne iya ayar ƙarshe da ka karanta iya ƙarshen matsayinka ita ce ibadar da bayan ka yi ta a nan duniya a lahira ma za a ce ka karatun qur'ani amma akwai wanda zai zo ya kare rayuwarsa har abun ne shi a kabari wallahi bai iya karanta qur'ani ba zai tara kuɗi miliyoyin kuɗi akwai wanda Allah ya musu arziki duniya dai Allah ya basu su amma Allah ba su iya bude Qur'ani izo 60 su biya maka aya biyu ba su iya ba sun bata lokacin su kuma wannan a wajen mu shine mutum saboda yana da abun duniya wani bawan Allah ya ce muka je umra da abokina yana da kuɗi yana da dukiya arziki Allah ya tara masa dan umra nan da ake ana zuwa a ta karanta Qur'ani na neman lada ya yace duk mu buɗe Qur'ani mai ta karantawa Ya ce shi sai dai kifa kai haka abokinsa ya ce wani ka ɗauka karanta ya ce wallahi an samu matsala ya ce me faru ya ce wallahi bai iya karanta komai a cikin ya ce wallahi in ba abin da na iya ni karatu na dai tun muna yara na allo alamtar yi kasa dai na iya yace yanzu wannan dukiyar da ka tara baka yi karanta qur'ani ba wallahi wala mun shagalta ka kasa daukan malami da zai zo falon ka kana biyan sa dubu ɗari a wata yana koya ma qur'ani ba za ka iya ba amma yana da lokacin tafiya ball da exercise da training da shi da manya-manyan masu kuɗi abokanansa amma bai iya karanta qur'ani ba Allah ya tara mai duniya amma ya haramta masa lahira Allah raba mu da masifa da haka mai ƙur'ani kullum sama yake kamar yadda a duniya baya ƙasa kuma a lahira ma bai zai yi ƙasa ba sai dai in bai aiki da alƙur'anin ba wanda yake karanta alƙur'ani yana wahalar karanta shi ma shi ma an ce yana tare da as-safaratul kiramil barara manya-manyan mala'iku managarta matsayinka a kiyama tare da manya-manyan mala'iku managarta mai karatun alkur'ani shine Allah zai masa kambe ya girmama shi da wata tajin karama irin crown hular sarki ta Allah da zai girmama ka tajin mala'iku za a ce wane mahaddacin alkur'ani ne wane ya karanta alkur'ani a kawo shi ƙur'anin da kansa zai ce wa Allah ya ubangiji wane na hana shi bacci wane na hana shi kaza wane na hana shi hutu ya ubangiji ka yi masa kwalliya sai a sa maka sutura hulla kaga qur'ani a kiyama kowa tsirara yake ko to ma'abucin qur'ani yulbas hulla sannan a sa masa tajul karama a sa masa sutura a sa masa hula ta girmamawa duk wanda ya ganshi mala'iku suna girmama cewa waɗannan su bayan Allah na ƙwarai masana alqur'ani masu aiki da alqur'ani haka abin yake ɗan uwana musulmi da alqur'ani da azumi suna ce tambawa ranar tashi alƙiyama duk mai yawan yin azumi to wannan azumi sai ya cece shi ya hana shiga wutar jahannama insha Allah kaga azumin da kake litinin alhamis wallahi ba aikin banza bane kaga azumin arfa da kake kaga azumin ashura su'a da kake kaga azumin siyamu dawo da kake yi lokacin da al'amura suka rikice zaka ga azumin ka yana ta zuwa yana layi yana ce ubangiji ka cece shi ya ubangiji na hana shi ci na hana shi sha Allah ka cece shi saboda azumin da ya Allah zai ce azumi ya cece ka in aka cece ka aljanna za a kai ka wannan litinin da alamar da kake wasa da shi wannan azumin da ake ta bayanin falalarsa da baka yi haka alkur'ani zai zo wajen Allah a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rabbi manatu nauma ya ubangiji na hana wane yayi bacci da daddare saboda duk ma'abucin qur'ani za ku ga yana raya dare da shi haka malamai suka faɗa ba a iya rike kur'ani ba a ware masa dare ba ya rab ya ubangiji na hana wani bacci da daddare yana yawan karanta ni ya ubangiji ka cece shi Allah zai ce ƙur'ani ya cece kai kai ki gidan aljanna tsundum haka Imam ahmad ya rawaito wannan hadisi kuma hadisi ne ingantacce da haka ya koyi wana musulmi ku karantar da 'ya'yanku alƙur'ani mai girma in kai ya kubuce maka kana gani yanzu al'amura sun yi wato kokari ka kama 'ya'yanka kananan nan da kake da iko da su danne su sa a makaranta sai sun haddace Qur'ani alal akalli duk uban da ya kai ɗansa ya haddace Qur'ani duk ranar da ɗanka ya karanta Qur'ani ko kana kabari ana kai maka lada saboda me man dalla ala khairin ka fa'ilihi wanda duk yayi nuni akan alheri ba kai ka sa danka ya dace Qur'ani ba ba kai ka biya mai kudin islamiyya ba ba kai ka matsanta masa yaje ba to duk lokacin da ya karanta alqur'ani din nan kana da lada ba kai asara ba annabi yana faɗa kamar yadda Usman bin Affan ya rawaito hadisi Bukhari da Muslim yace mafi alheri a cikin ku ne wanda ya karanta alqur'ani kuma ya koyar da shi kaji malam kana neman wanda ya fi alheri a cikin mutane in ji annabi wanda ya karanta qur'ani kuma ya koyar in dai kai musulmi ne kana neman waye mai alheri to kar ka manta da wanda ya karanta qur'ani kuma ya koyar da shi a nan nake kira ga samari matasa wallahi tallahi sana'ar koyar da qur'ani babban rabo ne duk yaron da ya bada samartakan sai ya da lokacin sai ya koya wa 'ya'yan mutane qur'ani Allah zai girmama shi duniyar da kake nema Allah bai zai haramta maka ba mun sani a garin nan wallahi akwai yara matasa da 'yan kasuwa ne suna zuwa kasuwa kwari ne sun gane su je su yi kasuwanci da yamma amma wallahi da daddare suna da makarantun ƙur'ani. ka duba yadda Allah haɗa musu ni'ima ne su je kasuwa da safe da daddare kuma su koyar da kannansu da 'yan uwansu akwai wanda suke barin kasuwa a asabar da ladi suna zuwa makarantun matan aure suna koyar da ƙur'ani. dole sai mun yi rubdugu a haka mu karantar da 'ya'yanmu da matanmu don kada waɗannan mutanen banzan su haramta mana ƙur'ani in yaranmu suka wayi gari ba mai koya musu ƙur'ani to za a zo a samu lokacin da kwata-kwata ba masu alƙur'ani sai dai su koya 'ya'yanmu shaye-shaye sai dai su koya 'ya'yanmu riƙe makami sai dai su koya 'ya'yanmu ta'addanci in siyasa ta zo su ba su kwaya su ba su makami su ce su zaɓe su in sun hau mulkin kuma ba za su musu abin da suke so ba in sun yi kuka kuma a daki kansu in sun ce a'a kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna afdalakum man ta'allama alqur'ana wa 'allama wannan abin da nake gaya muku shine tabbas duk wani abin da ba wannan ba wallahi gaibu ne mun yi imani da haka mun yarda da zarar aka kori 'ya'yanmu daga karanta alkur'ani to za ku gansu a titi da makami da zarar aka bar 'ya'yanmu suna zuwa suna karanta alkur'ani suna hadda qur'ani to wallahi ba za ku gansu da wannan mummunan ɗabi'a ba mu muka yi sakaci mu muka zuba ido mu muka kyale da haka Allah ya nuna mana alheri mu ɗauka mu aiki da shi daga ƙarshe wannan al'umma tana da tsananin bukata dangane da kulawa da makarantun kur'ani dan ɗaya ne daga cikin hanyoyin da za su warware mana matsalolinmu in mun yadda ku kula da makarantunku na alƙur'ani ku kula da halƙoƙi na karatun alƙur'ani a masallatanku manyanku dattawanku ku matsanta wa limamanku su ware muku lokaci bayan kun dawo daga kasuwa karfe takwas zuwa goma na dare ku rinka barin abin da kuke ku zo masallaci a kunna inji a koya muku karatun qur'ani ku iya wanda ba su da wannan lokacin ku matsanta ku rinka zuwa masallaci kuna koyan karatun qur'ani da an yi asalla asubahi da ofishinka da kasuwarka da matsayinka kana da awa biyu kullum da zaka zauna kana koyan qur'ani a wajen limaminka dan kada a raba ka da alherinka duk mutumin da yake da alkur'ani a gabansa wallahi ba zai wulakanta ba kuma za ga haske a cikin rayuwarsa kuma ko duniyar yake nema za ga Allah yana bashi ita cikin haske kuma ba abin da yake tayar mai da hankali wani zai kasa bacci akan wani abu wallahi shi ba zai kasa bacci ba saboda yana da littafin da yake warkar da shi daga bakin ciki da damuwa ku kula da halakatul qur'an wuraren karantar da alqur'ani musamman a irin kalubale da yake fuskantar mu a yau idan mun rike waɗannan to za mu samu waraka kwarai kwarai da gaske da shi ne za mu samu ba wa 'ya'yanmu kariya tun suna ƙanana daga kaucewa mu kafa musu tarbiyya ta musulunci ta ƙwarai saboda mai duk wanda yake karanta alƙur'ani yana koyon tarbiyyar annan muhammadu ne sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gaya mana huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma Allah ya turo musu annabi yana koyar da su alƙur'ani yana koyar da su sunna yana koyar da su alqur'ani yana koyar da su sunna yace da suna kan bata mabayyaniya wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin da haka makarantun alqur'ani da islamiyya da wanda za a cikin masallatai da wanda za a cikin azuzuwa da wanda za a yi su a cikin unguwanni suna da tasiri kwarai wajen kulawa da tarbiyyar waɗannan matasan nake muku magana yaran nan namu ya'yan nan namu matasa ƙanana su nake gaya muku in ba mu kula da su ba to wasu mutanen banza za su karɓe mana su su yi amfani da su su zama mana masifa da bala'i mu muna gida muna jan carbi muna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ƴaƴanmu suna can suna barra. da aka makarantu na addini dama na boko kan ba sai na ce ku kai su ba ba ku da bukatar muku wa'azi ku kai ku makarantar boko na addinin dai saboda ta nan aka biyo za a rugurguje mu na sha faɗa malamai duk suna faɗa daga cikin hanyar da abokanan gaba da suke ba ku gane su ba akwai abokanan gaba a lullube su dannawa suke kawai hanyar da suke bi su yi maganin mu su illata mu suna hana 'ya'yanmu ilimi da karatu kuma duk wani mai ilimi duk mutumin kirki ya sani a duniya daga cikin hanyar ci gaban ɗan adam shine ya samu ilimi ko da bai da kuɗi a aljihunsa in dai yana da ilimi to zai wulakanta ba to sun hana kuma mu ba mu gane ba suka ɗora mu akan wani abu daban da ɗora yara akan karatu shine zai sa a tashe su akan halaye ɗabi'u na ƙwarai maɗaukaka da ladubba na ƙwarai kuma da shine za mu samu tarihin magabata na ƙwarai yaya suka yi rayuwa mai daɗi saboda sun samu inaya bi kitabillahi azza wajal karantar da yara alkur'ani yana sa su tashi akan musulunci karantar da yara alkur'ani ɗora matasa akan karatu alkur'ani yakan sa samu tarbiyya islamiyya kuma za su tashi zukatansu akwai haske za su tashi akan zukatansu akwai tausayi akwai kuma jin kai amma matukar yaran mu ba a bar ka je su kai karatun ƙur'ani ba ba a kwadaitar da su ba aka dora su akan wani abu to shikenan kuma duk abin da aka ba su na ta'addanci da barna wallahi za su yi kuma da shine za mu iya kare addini wannan karatun ƙur'anin da shi za mu kare musulunci in muka zubar da shi to shi kenan ba mu ba mu samun yanci kuma ba mu ba mu samun ƙarfi kwata-kwata kuma da shi ne idan mutum ya gafala to yanzu zai halaka gafala da barin ƙur'ani yanzu ya ji aluka fi halaka za ka fada cikin halaka idan kun haɗa yaranku suna haɗuwa a makaranta suna karatu kun cinye lokacinsu da yawon banza a gari yaron yanzu bai da bukatar lokaci wallahi idan ka bar wa yaro lokaci zaka gan shi a titi yana balla idan ka bar wa ɗanka lokaci wadatacce za ka ji shi yana zuwa unguwa wuri kaza wuri kaza yana zama da yan kwaya ko yana wani abu ku shagaltar da su da abin alheri ku takura musu su yi ilimi su yi karatu su yi boko da safe da yamma kuma su zo su yi karatun addini magariba isha'i kuna tare da su a masallatan ku dare ya sai su kwanta su huta wiki'an ku bar a gida su huta su ɗan yi wasannin su ku kai su makaranta da shine za ku samu nasara kuma ba za ku manta da addinin ku ba yaran nan lokacin da suke haduwa a makarantar islamiyya suna karatu suna koyon zaman da mantakewa zamantakewa tausasawa juna kuma lallai za su yi aiki da abin da annabi yake faɗa na masal muminin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masal jasad wahid za su zama kamar gangan jiki guda ɗaya kuma wannan shine zai sa ƴaƴan ku su rinka girmama masu ilimi duk wanda ya ɗora ɗansa akan karatu to zai taɓa ba zai taɓa ganin rashin girman mai ilimi ba duk wanda kaga yana zagin masu ilimi to daman ya tashi mutumin banza ne daman iyayensa ba su ɗora shi akan sanin muhimmancin ilimi ba da ya girmama malami tun yana yaro an kai shi ya yi karatu ba zai tashi ya zagi malami ko ya shi ko ya bata shi ba ko da kuma malamin ya masa laifi to dan kada ɗanka ya zama farisa abun farauta to ɗora shi akan ilimi ko da bayan ka mutu to ba zai zamanto makami da za a yi faɗa da addini da shi ba za ga duk abin da ya same su za su koma ne zuwa ga ahalin ilmi wa da'awa ma'abuta ilimi ma'abuta da'awa ma'abuta sanin Allah inda alhaja lokacin da suke bukata malamai suka ce wa hudusil fitan lokacin da fitina ta faru duk mutanen kirki in Allah ya saukar da fitina suna komawa ne kan malamansu na masana Allah da dattawan cikinsu haka malamai suka faɗa duk mutanen kirki idan sun shiga cikin fitina in bala'i ya same su to sai su koma ga malamansu waɗanda suke sanar da su Allah dama ai shi malami ba a ce baya laifi ba zai iya laifi ai shi ma ba annabi ba ne da haka da laifin nasa dai Allah ya bashi wata falala ko yaya. kuma shi malami yana wani hange Allah ne yake bashi ba karfin jikinsa ba ba kaza ba a'a albarkacin ilimin da yake da shi sai Allah ya bashi wani tunani na nesa wanda kai ba lalle ka iya tuno shi a yanzu ba to in aka dora yara akan ilimi to zaka ga inda hudusul fitani wal haja yarji'una ila ila ulama wad du'a za su rinka koma zuwa ga malamai da masu da'awa bayan wannan wannan shine zai cinye mana lokutan mu da muke barin mu suna ainihin wato yawon banza da ɓata lokaci a bakin titi da ƙarshe ya ku masu hali ya ku masu iko ku raya makarantunku na islamiyya na alƙur'ani ku ciyar da su ku gina su ko da ku ku gina a rinka biyan ku kuɗi ne wajen karantar da 'ya'yan musulmi ku ɗauki malamai ku ba su albashi mai kyau kada mutum ya zo yana karantarwa a makarantar islamiyya baya samun albashi mai kyau a a inganta shi a ƙarfafa tunanin a girmama masu yin ɗalibai da suka karanta alƙur'ani a ɗauke su aiki a ba su aiki da za su shagaltu su ci gaba da tarbiyyantar mana da 'ya'yanmu ko a gidajenmu ko a masallatanmu ko kuma a wuraren ainihin wato bukatunmu da muka tanadar sannan kuma dole ne mu rinka shigar da hukumarmu a cikin harkar addininmu yanzu misali mu a kano ai mu musulmi ne to ai bayan da za a yi gwamnatin kano wata ce ba za ta taimaki musulunci ba mu duk musulmi ne da haka hukuma ya kamata ta sani cewa dolen dolenta ne sai fa ta taimaki addini saboda ai wanda take mulka din masu ƙuri'ar musulmi ne kenan bai kamata gwamnati ta zo ta yi wani budget a shekara kwata-kwata a gaba da nan babu wani abu na taimakon addini a ciki ba bai kamata ba kuma an sani musuluncin nan shine kuma yana da amfani ko musulmin nan suna da amfani to daga cikin hanyar da gwamnati za ta bi da taimakawa musulunci shine taimakon makarantun islamiyyu yanzu a garin nan akwai makarantun islamiyyu wadda ba na kowa ba ne wakafi ne a taimaka musu a gina su a sake musu fenti a ɗauki malamai a ringa ba su albashi ba wani asara da gwamnati ta yi don tana taimakon malamai islamiyya an inganta su amma a ce gwamnati ta wayi gari kwata-kwata abin addini ba za ta sa hannu ba ina za a ci gaba kiristoci sun zo sun mamaye mu suna ta mana warwaso suna ma alfahari cewa ba a isa a musu komai ba alhali su a jihohinsu mu ba mu isa mu je mu yi wani abu ba amma mu a namu sun sani sun samu sakewa suna abin da suka yi a taimake mu ma musuluncin mu a taimakawa addini a karfafa na faɗa zan daɗa maimaitawa na faɗa ya tada ƙura kuma sai na maimaita a jihar kano a yanzu akwai inda musulmi bai isa je daga lasfika ce zai kalmar la ilaha illallah ba cikin mu. kirista sun hana a jihar mu har yanzu shiru muke ba mu je wani motsi da aka yi ba ba akwai yancin addini ba mu yanzu akwai cocin da ba sa shiga ai akwai gidan kurku duk gidajen kurkukunmu ba inda ba sa shiga wallahi har gidajenmu suke bi suna raba pamphlet bishara bishara bishara a je a bincika ba haka ba ne akwai ƙauyen da ya fi mutum dubu biyar dubu bakwai dubu kaza ko musulmi ɗaya babu na faɗa na daɗa maimaitawa in mutum ya musulunta a ƙauyen ma kashe shi ake yi to yanzu ni mai wa'azi zan iya magance wannan kai za ka iya magance wannan waye zai hukuma to duk lokacin da aka raba hukuma da addini ya zama ba za ta sa hannunta akan harkar addini ba an koya musu cewa ah, a kana sa hannu a cikin addini to muna cikin masifa da bala'i haka abin yake a je a bincika ba haka ba ne kisan mummuken da ake mana yayyawa yawa kuma al'ummarmu tana buƙatar a faɗakar da ita malam wallahi wani lokacin wannan gungun jama'an sai an yi musu uzuri suna buƙatar tauji suna buƙatar faɗakarwa suna buƙatar nusantarwa kuma dole musulmi mutumin kano dole ka yi addini tunda kai musulmi ne kuma dole a maka magana addini dan ba ka sa arna ba ne nan dole mu nuna 'yancinmu a jiharmu inda muke ba mu ce mu je jihar wani ba amma inda muke bai kamata a hana mu sakat da aikata addinin mu ba ba daidai ba ne amma lokacin magana ba a jin daɗin ta sai a canja mata ma'ana za mu faɗa ko a ji daɗi ko ba za a ji daɗi ba mai yi wa Allah aiki mai yi wa musulunci aiki shine ke samun nasara a cikin duk abin da ya sa gaba daga cikin hukumominmu da 'yan kasuwanmu da talakawanmu ko mu talakawa in muka watsar da addini ba ma taimakon addini wallahi Allah sai ya watsar da mu kuma ku dunkule ku ajiye duk abin da ya same mu gaba daya wallahi tallahi yana cikin sakacinmu da addini da rashin kulawa da addinin musulunci mun wayi gari in ba sa'a ba mu ne za mu zo muna fada da musuluncin ba wai wani kafiri da yake gefe yake gaba da mu ba muna ta masa aiki kura mun sani ko ba mu sani ba Allah muna roƙonka da kyawun sunan nikinka da yin an roƙe ka kake amsawa Allah ka raya mu akan wannan addini Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna makomarmu mu wannan ƙasa ta mu ta Najeriya Allah ka zaunar da mu lafiya ya ubangiji duk abin da zai wargaza sha'anin mu Allah karka ba da nasara akan shi ya ubangiji duk makiyin mu da muka sani da wanda bamu sani ba Allah karka ba shi iko akan mu Allah ka shiryar da mu ka shiryar da matasan mu ubangiji ka haɗa kawo kan mu ka zaunar da mu lafiya waɗanda suka yi asarar dukiyoyinsu a ce wannan abin da ya faru Allah ka mayar musu da alkhairi wanda suka rasa rayukansu Allah ka musu abuwa ka yafe musu ubangiji Allah ka daidaita mu ka zaunar da mu lafiya shugabanninmu Allah ka sa musu tsoron Allah da tausayi kun dai gani abin da da ke faruwa in kun tsaya kun yi adalci kun gyara ƙasa kun cire son zuciya kun mai da hankali akan sauƙaƙa wa talakawan ku za ku zauna lafiya idan kuma ba ku yi ba to ga shi dai misali ana nan ana gani duk lokacin da gwamnati ta bari gudanar wata ya fita daga hannunta ya koma hannun wasu to ƙasa ta rushe gaba ɗaya me yake kawo zaman lafiya adalci ko ba a iya yi ɗari bisa ɗari ba a yi ƙoƙari a kwatanta a rage awa mutane haƙuri ba ma son tashin hankali ba mu yadda da shi ba ba ma goyon bayansa yanzu ga shi kowa jikinsa ya gaya masa rana ɗaya ce duka bai wuce awa uku awa hudu ba mu mu ji tsoron Allah kuma hukuma ku ji tsoron Allah ku gyara don mu samu zaman lafiya mu samu kwanci hankali najeriya dai ita ce ƙasanmu ko ina za a je ko koranmu aka yi sai mun dawo in konewa ta yi gaba daidai sai an samu saura sai sun rayu a ciki da haka jin daɗin ƙasar zaman lafiyar ƙasar tamu ne tashin hankalinta tashin hankalin mu da haka dukan mu sai mun haɗu mun haɗa kai kuma mun zauna cikin nutsuwa mu duba abin da ya kamata muna dai addu'a Allah ya zauna da mu lafiya Allah ya kare mana fitina Allah ya raba mu da bala'i Allah ya raba mu da masifa Allah ya raba mu da sharri ya ubangiji kar ka bar mu da abin da wawayen mu suke aikatawa cikin shugabanninmu da kuma matasanmu ya Allah ka ɗora mu akan musulunci ka ɗora mu akan shari'a ka ɗora mu akan daidai Allah ka ba mu haƙuri Allah ka ba mu ikon kwantar da hankalinmu mu tsaya mu bi kai mai maka a don mu samu shari'a daga gare ka wa ila salatikum yarhamukumullah